Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a 27 ga watan Oktoba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Sojojin Isra'ila sun ce sun sake kai wani sumame ta ƙasa a zirin Gaza yankin da suke kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas kusan makonni uku. Fadar White House ta faɗa cewa sojojin Rasha na aiwatar da hukuncin kisa kan sojojinta waɗanda ba sa bin umarnin yakin da take yi a Ukraine. A yau Juma'a ɗaruruwan 'yan sanda da jami'an tsaro na ci gaba da ƙara ƙaimi wurin farautar wani mutum mai shekaru 40 a jihar Maine wanda ake zargi yana da alaka da harbe mutane goma sha takwas a birnin lewiston To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Katsina da kwaraɗa ya bayyana cewa shi da sauran gwamnonin jihohin arewa maso yammacin Najeriya suna aiki tare don ganin an magance matsalar rashin tsaro a yankin. Sannan ya jaddada yin kira ga al'umma game da rawar da za su taka wajen kawar da matsalar. Domin in babu haɗin kan al'umma kaga dai informant mai ba da bayanai ga 'yan barayin cikin garuruwan mai wani ma cikin ɗaki ɗaya kuke kwana baka sani so baka iya ganewa wane ne amma bayanai da mutane za su rika bada ya kamata mu ba wannan abin muhimmanci to muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku je yadda masana harkokin siyasa ke ci gaba da mai da martani dangane da hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanki jiya a kan zaben shugaban kasa na shekarar 2023. Sannan za ku ji cewa hukumar raya birnin Abuja ta yi watsi da jita-jitar da aka yi ta yadawa kan cewa ministan birnin zai rushe sashen babban masallacin tarayya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka. A wannan makon ma shirin ya duba batun rikicin Isra'ila da Hamas da kuma matakan da Amurka ke ɗauka a yankin. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Da yammacin jiya Alhamis sojojin Isra'ila sun ce sun sake kai wani samami ta ƙasa a zirin Gaza yankin da suke kai hare-hare ta sama a kan mayakan Hamas kusan makonni uku. Dakarun Isra'ila sun ce farmakin na takaitaccen lokaci ne yayin da tankunan yaƙi da sojojin suka yi artabu da mayakan Hamas tare da lalata makaman harbe tankokin yaƙi kafin su koma yankin Isra'ila. Sojojin sun kai harin irinsa na biyu a cikin kwanaki. wanda shine kutse na baya-bayan nan yayin da suke shirye-shiryen yin cikakken mamaya ta ƙasa. Sannan sun kai ƙarin wasu hare-hare ta sama waɗanda suka lalata yankunan zirin Gaza, inda mazauna yankin ke fama da ƙarancin abinci da ruwan sha da sauran kayayyaki biyu bayan kutsen na baya-bayan nan. A halin da ake ciki kuma sojojin Amurka sun kaddamar da hare-hare da sanyin safiyar yau Juma'a a wasu wurare a wasu wurare biyu a gabashin Siriya da ke da alaka da dakarun kare juyin juya hali na Iran a cewar sakataren yada labaran ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Brigadier Janar Pat Ryder. A jiya Alhamis fadar White House ta faɗa cewa sojojin Rasha na aiwatar da hukuncin kisa kan sojojinta waɗanda ba sa bin umarnin da ya shafi yakin da take yi a Ukraine. lamarin da aka kyautata ake kyautata zaton na nuni da rashin haɗin kai a tsakanin sojojin na rashin kakakin majalisar tsaron fadar white house john kirby ya shaida wa taron manema labarai cewa muna da labarin cewa sojojin rasha na aiwatar da hukuncin kisa ga sojojin da suka ki bin umarni kabi ya ƙara da cewa muna kuma da labarin cewa kwamandojin rasha na yin barazanar kashe dukkan rukunin sojoji idan suka nemi ja da baya daga harba makami mai linzami a kan ukraine yana mai cewa wannan rashin imani ne ofishin jakadancin rasha na washington bai ba da amsa kai tsaye ba ta kafar imel da muryar amurka ta tura masa To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bindiga musamman a sassan arewacin Najeriya da ko a safiyar yau Juma'a rahotanni sun ce 'yan bindiga sun kashe mutane uku a ƙaramar hukumar Maro da ke jihar Zamfara. gwamnan jihar katsina duk kwaradda ya bayyana cewa shi da sauran gwamnonin jihohin arewa maso yammacin najeriya suna aiki tare don ganin an magance matsalar rashin tsaro da ta'addabi yankin gwamnan ya bayyana hakan ne a yayin wata hira da wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf gani irin kokarin da kuke yi a wajen magance tsaro kuma wannan matsalar um, ana fama ne a arewa maso yamma gaba daya an baya ga matakan cikin gida da kuke ɗauka akwai wani shiri na bai ɗaya da kuke ƙoƙarin yi ku da saura gwamnatocin um, arewa maso yamma? To alhamdulillahi gaskiya a wannan bangaren kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin gwamnonin nan tun da aka rantsar da mu muke taro tsakanin mu kuma mun yadda cewa matsala arewa a maganar da muke guda biyu ce mafi muhimmanci matsalar tsaro matsalar harkar noma wanda kashi tamanin da biyar bisa ɗari na mutanenmu harkar noma suke mun yanke hukuncin cewa za mu yi aiki tare yanzu haka mun sanya rana da za mu mu haɗu da babban shugaban banki na afirka wanda suke ba da tallafi wajen gina harka ta noma infrastructure da power da kuma harkar tsaro so sha allahu dukkan mu za mu ɗungumi mu je mu same su mu nemo wannan irin tallafin da ake nema kuma tun kafin ma a yi taron wasu gwamnoni sun nemi goyon bayan mu da kuma sharing information yadda za mu rika tattara bayanai tsakanin mu kuma gwamnan zamfara tuntuni ya nemi irin tsarin da muka yi mun bashi shi ma yana hadawa da irin nashi tsarin da doka yanzu magana da ake haya kadamar da dokar shirin majalisa sun yi fasin dinta sakkwata ya nada kwamiti sun zo katsina sun fahimci me muka yi kuma sun tafi suna aiki so ina ganin idan muka haɗu kataronan nan na taro nan na taro nan to insha allahu dukanmu kuma haɗin kan da muke samu yanzu gaskiya abu ne na gode ma Allah kuma irin yadda muke yin abubuwanmu tsakani da Allah ina ganin in muka ɗore a haka jiha ƙasashenmu na arewa maso yamma za su hau bisa turba da tattalin arziki da zaman lafiya. Samar da tsaro a makarantu shine abin da ke kara jan hankulan al'umma a yanzu gani yadda ake sace-sacen ɗalibai a makarantu a yanzu. Tun lokacin da aka ɗauki 'yan makaranta a kankara gwamnatin jihar Katsina ta wancan lokacin ta yi shirye-shiryen yadda za a rika tsara makarantu tare da 'yan sanda da jami'an tsaro da 'yan bijilanti kuma ina ganin har yanzu muna bibiyar wannan abun na tabbatar da har yanzu suna kan shi ana yi amma abin da ya fi mahimmanci shine abubuwan nan dole kullum magana ta kenan sai jama'a na community sun taimaka wajen tabbatar da cewa sun hanyi haɗin gwiwa tare da jami'an tsaro domin a kawo matsalar tsaron nan ta zo ƙarshe domin in babu haɗin kan al'umma kaga dai informant mai ba da bayanai ga 'yan barayin cikin garuruwan mu yake wani ma cikin daki ɗaya kuke kwana baka sani ba wani cikin 'yan siyasa ne cikin jami'an tsaro ne wani cikin masu kuɗi ne wani cikin talakawa ne su baka iya ganewa wane ne amma bayanai da mutane za su rika bada da ɗaukan mataki da tambayoyi ga wanda aka ga yanayin rayuwar shi ya canza ga yadda aka saba ya kamata mu ba wannan abin mahimmanci so kira na ga al'umma shine a haɗu baki ɗaya abin a yi addu'a kuma a aikace a taimaka ma yaran nan da sauran jami'an tsaro gwamnan jihar katsina duk kwaraɗa kenan a hirarsa da wakiliyar muryar amurka halima abdulra'uf har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karashen labaran duniya A yau Juma'a ɗaruruwan 'yan sanda da jami'an tsaro na ci gaba da ƙara ƙaimi wurin farautar wani mutum mai shekaru 40 da haihuwa a jihar Maine da ke arewa maso gabashin Amurka. Wanda ake zargi yana da alaƙa da harbe mutane goma sha takwas da aka yi a gidan wasan bolin da gidan shan barasa a birnin Lewiston. Shugaban 'yan sandan jihar Maine, Colonel Williams Rose, ya ce wanda ake zargin robert card yana dauke da makami kuma yana da hadarin gaske sannan duk wanda ya ci karo da shi ya yi kira 'yan sanda maimakon ya tunkare shi 'yan sandan da jami'an tsaro sun fi mayar da hankali a su na jiya alhamis ne akan wata kadara a lewiston ta dangin card A yau Juma'a an rufe makarantu a Lewiston da makarantu na gundumomi da ke kusa da Lewiston yayin da hukumomi ke ci gaba da binciken. Shugaban Amurka Joe Biden ya ba da umarnin a sauke tutoci a fadar White House saboda jimamin harin da aka kai na baya-bayan nan a ƙasar. Sannan ya sake yin kira da tsaurara dokokin mallakar bindiga. So, uh, rundunar sojin Amurka ta ce wani jirgin yakin kasar China ya zo kusa da nisan taku goma da wani jirgin Amurka kirar B-52 da ke shawagi a kan tekun kudancin China. Wanda ya kusa haddasa hadari tana mai jaddada yiwuwar afkuwar lamarin yayin da kasashen biyu ke neman yin tasiri a yankin. rundunar amurka a yankin indo-pacific a cikin wata sanarwa da ta fitar da yammacin jiya alhamis ta ce a cikin tsakar dare jirgin shenyang j11 na china yayo kusa da jirgin saman sojin amurka da gudun da ya wuce kima sannan nisan tsakani bai wuce taku goma ba da gaban jirgin b-52 na amurka wanda hakan ya kusan jefa duka jiragen biyu cikin hadarin karo da juna sojojin suka ce muna da damuwa matuka akan matukin jirgin bai san wato bai san yadda ya kusan haddasa jiragen yin karo da juna ba ma'aikatar harkokin wajen china bata amsa bukatar yin sharhi nan take ba amma a wani lamari makamancin haka a watan mayu gwamnatin china ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen amurka tare da neman washington da ta kawo ƙarshen irin waɗannan shawagin a saman tekun kudancin china. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke a jiya Alhamis a kan zaben shugaban kasa na shekarar 2023 inda ta tabbatar da nasarar da shugaba Bola Tinubu ya samu. masana harkokin siyasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu. A wata hira da na yi da Dr. Abubakar Umar Kari, malami a jami'ar Abuja, ya ce yanzu kuma an rafa wani babi an kuma shiga wani. To, shi wannan hukunci wato ya kasance kamar wani babi ne aka rufe wani kuma aka buɗe. Ya kawo ƙarshen duka wasu abubuwan da suka jibinci zaben shugaban kasa na dubu biyu da ashirin da uku tunda daga wannan kotun kuma ba babu wani inda za a kai kadu to amma kuma abin da wannan yake nufi shine cewa da waɗanda suka yi nasara da waɗanda ba su yi nasara ba to za su kalli gaba wato a takaice dai waɗanda suke takara da mutarabansu da magoyabansu da kuma jami'ansu za su sake wani lale wato za a fara wata tafiya a fara tunkarar musamman zaɓuka da 2027. To idan shugaban ya nemi haɗin kan 'yan adawa wajen aiwatar da ƙudurorin ciyar da ƙasa gaba, kana gani za su bashi a halin da ake ciki? Eh to ba alaman shugaban ah, zai nema in dai banda magana ta fatar baki wanda kuma ya riga ya yi. Amma ina ga babu wani da ya ɗauka ko kuma wani abu da ya nuna akan cewa zai gayyace su a ah, cikin gwamnatinsa. idan ban da 'yan ɗaiɗaiku wanda su sun riga sun sun bi shi kamar irin tsohon gwamnan jihar rivers ainihin su yan jam'iyyar dgp da kuma magoya bayan a cikin abubakar ba na tsammanin ko an gayyace su ba za su zo kuma shi ma tilibin ba na tsammanin cewa daga suke ke yi zai gayyace su saboda za a ce kusan shi ma gidansa a cike yake yana da mukarabai da magoya baya da wadanda suke da cewa sun taka rawa wurin kawo shi kuma kowanne ya wanke kwanansa yana tsammani a saka masa ko kuma a biya wasu bukatunsa. Idan na fahimce ka hakan na nufin ta bangaren makamai? Eh a yawanci a kasashe irin wannan masu a irin Najeriya in an ce a gwamnatin haɗin gwiwa ko kuma idan wanda ya nasarar zaɓe ya gayyaci abokan adawa to abin da ake nufi shi ne cewa rarraba musu mukamai idan kuma kamar sauran harkokin gwamnati ne to dole ne shugaba tuni da jam'iyyar ta apc dole ce aiki da yan adawa tun da fiye da sun gwamnonin jihohin najeriya ai gwamnonin yan adawa ne sa'annan kuma a majalisar tarayya majalisar wakilai ta mafiya rinjaye ma yan adawa ne to a ƙarshe wane kira za ka yi ma 'yan siyasa musamman waɗanda ba su samu nasara ba a kotu a kan a tafi tare dai a tsira tare don ci gaban najeriya yau mu a kullum abin da muke faɗa shi shine demokradiyya kamar wata tafiya ne mai nisa wanda sannan hankali ake kai daga gaci sa'an kuma demokradiyya ta gaji a yi haƙuri a yi juriya Sa'annan kuma ita siyasa daman yau ana yi da kai ne gobe ba a yi da kai Sa'annan kuma al'umma su masu fahimci cewa ɗaukan wani mataki da cewa an dawo daga rikiyar siyasa ko kuma rikiyar demokradiyya ba zai haifa wa kowa ɗa mai ido ba zaben 2023 ya wuce a duba gaba abinda ba a samu yanzu ba ana iya samu nan gaba. Dr. Abubakar Umar Kari kenan na Jami'ar Abuja. Hukumar Raya babban birnin tarayya Abuja ta ce san babu kamshin gaskiya a labarin da aka yi ta yayatawa na cewa ministan birnin Yesan Wuke zai rushe sashen babban masallacin tarayya da ke Abuja. Babban sakataren hukumar Raya Abuja ta FCDA, injiniya Shehu Hadi Ahmed ya ce ba abin da zai shafi ginin masallacin ga wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani babban masallacin na abuja wanda ke tsakiyar birnin na zama bigiran da matukar mutum ya shigo abuja zai ga hasumiyarsa daga nesa kuma shine mafi girman masallaci inda ake wa ƙasa addu'ar salama musamman ma lokacin azumin ramadan Thank you. Shehu Hadi ya ce aikin faɗaɗa hanya zai ratsa ta ɗaya daga filaye mallakar masallacin da ke gefe wanda wani kwari da kwazazzabo ya raba shi ma da masallacin. Gefe ne fili wanda ita kanta masallacin ba wai ta nemi wannan filin don faɗaɗa masallaci ba ne don ta gina waɗansu shaguna ne irin makarannin su hakan nan. Da wasu abubuwa watakila na samun kuɗaɗen shiga da shiga da To mu kuma a matsayin mu kuma Allah ya ɗora mu a kayin muna alaƙa da kula da da raya birnin tarayya muna da hakkin kar mu bari a zo a zubi kuɗin jari na masallaci a irin guri mai kama haka daga baya wani dalili ya kawo za a gina hanyar. a ɗauka saɓanin irin abin da ya taɓa faruwa inda ake da flyover na gurin mabushi to irin wannan togashiyar ne muka ba ma masallaci kar a bari a yi wannan ginin a lokacin da muka ga wannan wurin shekara uku ko hudu da suka wuce lokacin ma yana matsayin darekta ne ga tunanin ko ministan abuja wuki yana da wata mummunar manufa kan masallacin injiniya hadi ya ce duk maganar da mutum zai yi ya yi bincike tukun kafin yanke hukunci an ɗauki abun da ya kama in hanyar an san mai ga abin da za ta ɗauka ɗauka a bayanan da muka kai masa wanda muka nemi ya bada amincewa shine abun da ya rage a bar ma masallaci kuma ya amince an bar ma masallaci to yanzu abun da ya rage kawai mu samu cikakken gurin da za mu zo a ce gashi an samu guri kaza kudirin da masallaci ta sote a wannan gurin gashi ya samu saboda sun zo da tsari mai kyau na babban guri ne wanda a wanda suka ba da filin ba kan ka'ida ba ne don kafin a bada ya kamata a yi bincike taswiran wannan hanyoyin fa ana magana ne na tun alif dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da biyu shugaban kwamitin kula da masallacin ya tsunufe da tawaga sun gana da hukumar ta abuja inda suka cimma matsaya da ta ƙara zayyana masallacin da da babbar majami'a da ke yankin da wasu alamu ne masu daraja na ƙasa da ake tinkaho da su. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawaita yin kyaututtuka yana kuma jawo hankulan sahabbansa su ma su yawaita yin kyaututtuka. Akan haka ni ma ina kiran masu hannu da shuni su kawo wa bayan Allah ɗauki ta hanyar taimaka musu da abinci da daidai irin abubuwan da zai kyautata rayuwar ɗan adam. Daya daga limamin masallacin Dr. Kabir Adam a wata faɗakarwa da ya yi a masallacin. Nasiru da Maili murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ana ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar yaduwar faɗan da ake tsakanin isra'ila da hamas a yankin gabas ta tsakiya yayin da amurka take ƙara tura dakarunta zuwa yankin tare da yiwuwa 'yan ƙasarta gargaɗi kan barazanar da za su iya fuskanta da wasu kadarorinta a yankin yau butun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo tumarilla isra'ila ta ƙara zafafa har-haren sama da take kaiwa a kan yankin gaza hararen da suke barnata unguwanni yayin da ake tunanin dakarunta na shirin kutsa kai cikin yankin na gaza yayin da ake ci gaba da nuna fargabar yaduwar wannan rikici a yankin gabas ta tsakiya jami'in tsare-tsare a majalisar tsaron amurka a fadar white house john kirby ya ce har-harin da ake kaiwa akan muradin amurka a yankin sun karu we know to support hamas and hezbollah And we know that Iran is closely monitoring these events and in some cases actively facilitating these attacks and spurring on others. Karbi ne yake cewa mun san Iran na ci gaba da taimakawa Hamas da Hezbollah. Mun kuma san cewa Iran na bibiyar abubuwan da ke faruwa sau da kafa. A wasu lokuta ma har da taimakawa wajen kai waɗannan har-hare. lamarin da ke tunzura wasu da ke son yin amfani da wannan rikici don su cimma burinsu ko na iran mun san cewa burin iran shine ta musanta abin da ke faruwa a nan amma dai ba za mu bar su su yi hakan ba ba za kuma mu bari wata barazana ta shafi muradunmu a wannan yanki ba ba tare da mun mai da martani ba We also are not going to allow to our interest in to go unchallenged. A ranar Lahadi, Sakataren Tsaron Amurka Lloyd Austin ya fada a shirin this week na gidan talabijin din abc cewa amurka na ƙara adadin dakaranta a yankin na gabas ta tsakiya And as you know, uh, recently we've seen rocket UAV attacks against uh, bases housing uh, our troops in Iraq and Syria. Let us ke in cewa kamar yadda kuka sani, a kwanan nan mun ga harin roka da na jirgi mara matuki waɗanda aka kai a sansanonin sojojinmu da ke iraki da siriya mun damu da yiwuwar yaduwar wannan rikici asali ma abin da muke gani shine ƙarin yiwuwar kai harare akan dakarunmu da mutanenmu a ɗaukacin yankin kuma a dalilin haka za mu ɗauki duk wani mataki da ya dace don mu tabbatar da na cikin ƙoshin lafiya a kuma kare su are, uh, are in the right, uh, good position. Uh, they're, they're protected. tun bayan harin da hamas ta kai a kudancin isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba wanda ya halaka yahudawa 400 isra'ila take ta kai hare-hare a gaza waɗanda suka halaka falasɗina akalla 5,000 majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ba da agaji na kira da tsakaita wuta a mataki na nuna jin kai a wannan rikici matthew miller shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ga kuma abin da ya faɗa a ranar litinin da ta gabata Any ceasefire would give Hamas the ability to rest. Ya ce duk wata matsaya da aka cimma ta tsagaita wuta za ta ba Hamas damar hutawa ta gyagije ta kuma sake daura da mara kai hare-hare a Isra'ila. To sai dai shugaban tsare-tsare a kungiyar tarayyar turai ta EU Joseph Borrell shi ma ya faɗa a ranar Litinin cewa shugabannin kungiyar ta eu za su goyi bayan duk wani kira da zai ba da damar a dakatar da faɗan saboda al'amari na jin kai domin a samu a shiga da kayayyakin agaji a yankin na gaza ana dai ta ci gaba da shigar da kayayyakin agaji zuwa yankin na gaza yayin da a karan farko manyan motoci ashirin dauke da kaya suka shiga yankin a ranar asabar sai dai karancin man fetur na yin barazana ga ayyukan rarraba kayayyakin yayin da sama da falastina miliyan biyu da aka yi wa ƙawanya ke jiran a kai musu ɗauki kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon gana domin sauraron shirin Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. da masu aro baki da abin da ya sabuka kenan a shirin na duniyar amurka na wannan makon sai kuma wata juma'a idan allah ya kai mu yanzu a madadin cindy sen da ta hada asalin rahoton sai fiona nan dudu da ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a wani makon idan allah ya kai madalla a gaida mahmud lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. umarin faro da sakon salu isa na karamar hukumar dandi kan ba jihar kebin najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa da allah muna kira ga shugaban najeriya bola ahmed tinubu da ya duba halin da 'yan najeriya suke ciki na tsadar man fetur sanadiyar janye tallafin man fetur din allah dai ya kawo muna mafitar wannan lamarin sai kuma wannan sakon da ke cewa ina kira ga wannan gwamnatin jam'iyyar apc a najeriya mai mulki ta sa tsadar man fetur da tsadar gas a najeriya in kuma ta sani ta yi wa talakawa adalci ta rage kuɗin mai in kuma ta sani allah shirye ta daga ali kana kashuwa wannan sako na cewa salam voa hausa har yanzu ba san inda aka dosa wajen magance matsalar tsaro a jihar katsina ba domin rundunar kcwc kamar ba ta raye ganin yadda 'yan bindigar suke ci gaba da kashe mutane sako daga murtala ibrahim zangon daura sai kuma sako muhammad chindo unguwar karufin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce salam boa hausa a gaskiya nuna halin ko in kula da gwamnatin najeriya karkashin jagorancin bola ahmed tinubu ke yi akan matsin rayuwa da talakan kasarmu najeriya ke ciki abin takaici ne hakika lamarin yana ci min tuwo a kwarya da wannan muke kira ga gwamnatin da ta samo hanyar da talakawa za su samu sanyi a rayuwarsu sai kuma sakon shehu adamu rijau ya ce game da bashin karatu da gwamnatin shugaba tinubu ta ce za ta fara bayarwa a farkon shekarar 2024 to gaskiya akwai kura domin sharuɗan da aka gindaya a bashin sun yi tsauri da yawa abun yi kawai shine mutum ya nemi kuɗi ya biya wa kanshi kuɗin makaranta ya raba kanshi da karɓan wannan bashi Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fati mata Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal tare da Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce sau ma 'yan majalisun najeriya motocin alfarma da gwamnatin najeriya ke son yi a daidai wannan lokacin da 'yan najeriya ke cikin mawuyacin hali ko kaɗan hakan bai zo mana da mamaki ba domin mun daɗe da sanin cewa allah ne kaɗai ke son kura ba masu awaki ba amma fa ya kamata ta dinga tuna ranar haɗuwa gaban allah ranar da kowa zai girbe shukar da ya yi To masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Fiona wa mayi nan dudu wadda ta haɗa shirin da kuma bada umarni da ma mu Mr. Patrick. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.